Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa maka sake dawowa cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 30 ga watan Mayun shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta ce wato ta zama neman wani babban limamin cocin Methodist da 'yan bindiga suke garkuwa da shi a jihar. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da direbobin motocin jigila da dakon kaya ke kokawa kan karancin man diesel a gidan mai. Kamfanin dillancin man fetur wato Sonedab a kasar na alakanta al'amarin da matsalan man da aka shiga wasu kasashe makwabta sakamakon yakin Rasha da Ukraine. ai kwanaki gaya da doso da kwanni zuwa wajajen maraɗin nan duk masu iyaka da najeriya da benin mun samu matsalar mai zuwa to muna gudun kuma nan zuwa kaɗan in ba doki matakai ba har essence sai an samu matsala don saboda diddai daga kasuwar duniya ce wa'ancan kasashen suke sai muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ib fashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma fa duka sai mun kammala shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kafar yada labaran Faransa ta BFM TV ta ce an kashe wani ɗan jaridar ƙasar ta Faransa mai shekaru 32 a yau litinin a gabashin Ukraine wanda harsashi ya same shi a lokacin da yake tattara bayanai game da wani aiki na kwasar 'yan ƙasar ta Ukraine daga wani wuri. Tashar talabijin ta BFM ta ce an kashe ɗan jaridar ta Frederick Leclerc Imhoff ne a lokacin da yake hada labarin wani aikin jin kai a cikin wata motar yaƙi mai sulke a kusa da C.V. Severodonetsk wani muhimmin birni a yankin Donbass da ke fama da ƙazamin fada na sojojin Rasha da Ukraine. Ya yi aiki na tsawon shekaru shida a tashar talabijin ta Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya jinjina wa Leclerc Imhoff ta shafin Twitter ya je Ukraine ne domin ya bayyana gaisiyar yaƙi a cikin wata motar bas ta jin kai tare da fararen hula da aka tilasta ma tserewa don kauce ma bama-baman rasha. An harbe shi ne da bindiga abinda Macron ya wallafa kenan a shafinsa na Twitter. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa rasha lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michael ya faɗa a cikin wata wasiƙa a gabanin wani zama na kwanaki biyu. cewa ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar rasha ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi damunmu shine batun taimaka wa ƙasar ta ukraine tare da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa da bukatunta na kuɗi a cewar michael za mu kuma tattauna yadda za mu tsara kuma mu tallafa wajen sake gina ƙasar ukraine saboda za a buƙaci wata babbar hoɓɓasa ta duniya baki ɗaya kafin a iya sake gina ƙasar Michael ya ce tarurrukan za su hada da magance hauhawar farashin makamashi da ke da nasaba da rikici da kuma buƙatar hanzarta sauyin makamashinmu domin kawar da dogaro da turai ta yi kan albarkatun mai na ƙasar rasha da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar samar da abinci da farashin kayayyaki. Fiye da shekaru biyu yayin da COVID-19 ta mamaye sauran duniya, koriya ta arewa ta dage kusan cewa ba zai yiwu ba a cewar yawancin masana cewa bata samu wanda ya kamu da cutar coronavirus ko da guda ba hakan ya canza a tsakiyar watan mayu lokacin da koriya ta arewar ta ba da rahoton samun waɗanda ake kyautata zaton sun kamu tare da kuma sa sojojinta su shirya don tunkarar da ta bayyana a matsayin wata babbar matsalar ta ƙasa Yawancin gwamnatocin kasashen waje da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba mafi muni cewa barkewar cutar a Koriya ta Arewa ta yi tsanani sosai ta yadda Pyongyang ba za ta iya ƙoƙarin ɓoye ta ba. Sai dai kuma a cikin makonni biyu da Koriya ta Arewar ta bayyana bullar cutar. Kafofin yada labaran ƙasar sun bayyana wani yanayi na samun ci gaba cikin sauri. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojan ƙasar. Ranar tunawar ta wannan shekara, wadda ranar hutu ce a matakin tarayya, ta faɗo a ranar Litinin 30 ga watan Mayu. a rufe kasuwannin hada-hadar kuɗi kuma shugaba joe biden zai halarci bikin a makabatar ƙasa ta arlington faretin ranar tunawa da 'yan mazan jiya ɗin a washington ya dawo a constitution avenue a yau litinin bayan shekaru biyu da rufewa sakamakon barkewar annobar corona yawanci amurkawa suna bikin wannan rana ta hanyar ziyartar wuraren tunawa da yaƙe-yaƙe ko ziyartar makabarta da ɗora furanni akan kaburbura A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar yayin da direbobin motocin jigila da na dakon kaya ke kokawa kan karancin man diesel a gidajen mai. kamfanin dillancin labaran man fetur wato sonadeb na kasar na alakanta al'amarin da matsalan man da aka shiga a wasu kasashe makwabta sakamakon yakin rasha da ukraine wakilin murya amurka a yamai suleiman barma na dauke da karin bayani Sama da mako guda kenan da man jijal ko kuma gazuwal ya fara wuya a gidajen man Nijar musamman a garuruwan da ke kan iyakar kasar da Najeriya har ma da iyakarta da jamhuriyar Benin. Lamarin da tuni ya fara shafar harkokin jigila kamar yadda wani jigo a haɗakar ƙungiyoyin motocin sufuri ta Itan ga mace Muhammadu ke korafi a kai. Ai kwanaki gaya da doso da kwanni zuwa wajajen maraɗin nan duk masu iyaka da Najeriya da Benin mun samu matsalar mai da gazuwal to muna gudun kuma nan zuwa kaɗan in ba ɗauki matakai ba har essence sai an samu matsala don saboda diddai daga kasuwar duniya ce wa'ancan kasashen suke sai. A yanzu haka motocin dakon mai sama da dubu ne ke can matatar mansoras inda suka shafe kwanaki da dama suna jiran lodi. sai dai babu alamar samun lodin a nan kusa-kusa sanadiyar wannan matsala in ji muhammad haibala na kungiyar direbobin motocin dakon man fetur muna da wajen 2000 a zandar gare son pre suna jira kawai a musu afel su kai mai inda ya kamata a kai shi soridep ita dai ce take da Paul sai da mai nan cikin niger kenan wa take sai da mamaye ya yi da shi waje on fraud ne su ne ya kamata su yi supreme fraud su suke da karhin su kawo duwan su kawo soji a sai da fraud shugabannin kamfanin dillancin man fetur na sony da mallakar gwamnatin nijar sun tabbatar da cewa ana fuskantar karancin man jijal a kasar sakamakon yadda wasu suka fara ketarawa najeriya da jamhuriyar benin da man da ainihi aka yi tanadi domin bukatun cikin gida nijar abdurrahman biyo shine kakakin kamfanin sony sonidep matasa suna ɗaukan shi cikin bududuwa za su je cikin gidajen mai su kwashe shi cikin bududuwa su saye shi su ɗauka bisa injina sai su kai bakin iyaka su saida akwai wanda suke zuwa su saye shi a kamfaninmu na sonidec a matsayin za su je su sa shi a cikin station na amfanin kasa sai su shiga wani wuri su hudda shi a su aika shi Najeriya ko kuma su huta da shi ta wuta rauniya hanya sai su dawo da motai kamar sun yi amfani da shi. Wani abin lura na daban shine cewa sayar da man fetur cikin yanayi irin na kara zube kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ka iya shafar sha'anin tsaro. Eh, station station na kan iyaka suna sayar da mutanen eh, masu zuwa cikin mota kuma A ko waɗanda suke zuwa cikin ni suna ɗauka in ana ɗauka cikin bido ana taya ba a san ba su wane ne tana yan ta'adda ne kenan wannan ma asibin ya kamata a asibin sekretar a diba shi a bar sai da cikin bududuwa ko tanunuwa jamhuriyar niger wacce ta fara sayar da man fetur ɗinta a shekarar 2011 na haƙo ganga 20,000 a kowace rana waɗanda ake tace su a matatar soras da ke da magaram daga cikinsu akan ware ganga 7,000 domin bukatan cikin gida yayin da akan sayar da ragowar ganguna ga ƙasashe makwabta sai dai matsalar man da duniya ta shiga a sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta sa wasu masu harkar mai a kasashe makwabta suka fara ƙetarowa nishar don sai abin da aka yi tanadi domin amfanin cikin gida yayin da hannun wasu 'yan kasar ta nijar ya tashi a sakamakon wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi garkuwa da wani babban limamin coci mai suna Bishop Samuel Kanu tare da wasu hadimansa biyu. Rundunar 'yan sandar jihar ta Abia ta ce tana aiki na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro ganin an ceto su. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamidu Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani. rahotanni dai daga jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da wani babban limamin coci a najeriya mai suna bishop samuel kanu 'yan bindigar dai da suka sace shi tare da wasu mutane biyu da ke kare lafiyarsa a jihar abia a baya-bayan nan wani ganau a jihar ta abia yayin garkuwa da bishop din ga abin da ya shaida wa muryar amurka ya bayyana cewa suna cikin tashin hankali yana cewa ne sunana dabta uce wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun sace bishop samuel kanu tare da wasu mutane biyu a ƙauyenmu kuma wannan yanayin ya samu cikin matukar damuwa lokacin da suka yi garkuwa da shi da an samu taimako na gaggawa na jami'an tsaro to ina ganin da an ceto shi shawara ta a yanzu ga hukumomin tsaro da kuma gwamnati shine su ƙara himma wajen ganin an ceto wannan babban limami tare da waɗanda ke kare lafiyar shi muna fatar a kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin kudu maso gabashin ƙasar. But in the interim, the state government and the security agencies must move in into. Rundunar 'yan sandan jihar ta Abia ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. DSP shi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Abia. Yes, the incident is confirmed. A very unfortunate one indeed. And uh, the command yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar abia tuni ta tabbatar da faruwar lamarin sai dai yanzu abin da muke ciki shine kokarin ganin an ceto wannan babban limami tare da waɗanda aka yi garkuwa da su muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro daban-daban domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su masu sharhi akan al'amuran yau da kullum dai a yanzu na ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari Farfesa Yahaya Tanko Baba wani malami ne a Jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. abinda da mai cewa yanzu irin uh, lalacewa ko taɓarɓarewa na tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan yana kawai nuna manuniya cewa ƙasar a sake take saboda eh, za a iya yin fashi yanzu ko ɗauke mutane yanzu a hanya eh, kaza za a turo 'yan sanda ko sojoji washe gari ko kwana biyu za a kara shi tsaro wani abu ne wanda ake tsara shi za mu cewa waɗannan mutanen da ke ta'adanci suna kamar cin karensu ne ba babbaka saboda suna da yakinin cewa duk abin da su yi da wahala jami'an tsaro ta iya far musu ko ko wajen aikata laifin ba su ma za su iya rasa rayuwarsu ita gwamnati ko kuma jami'an tsaro suna da nakasu ainun wajen samun bayanai na sirri lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu bari mu shakata da wannan waka tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahotonmu na gaba a najeriya hankalin al'ummar kasar ya karkata zuwa ga batun zaben sabuwar gwamnatin da za ta tsare karagar mulki nan da kwanaki 364 cur lokacin da shugaba buhari zai kammala wa'adinsa na mulki Galibin jam'iyyu da sun kammala gudanar da zaben fidda gwani a duk matakan mazaƙun da za su shiga. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Tiku Abubakar a matsayin wanda zai rika mata tuta wajen wannan zaɓe inda ya lashe da ƙuri'u 371. APC za ta yi nata nan gaba kaɗan. Zaben fidda gwani a kakar siyasar zaɓe ta bana jama'a sun ba da mamaki inda akasari suka kada 'yan majalisunsu da ke kan kujera a zaben fidda gwanin da aka gudanar domin nuna fushinsu game da gazawar da aka samu ta fuskan taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin rayuwa duk da irin ihsanin da aka yi wa delegate. Da yawa daga cikin su waɗanda suka rasa kujerun nasu wasu sun ebi matasa majiya ƙarfi. Suka kewaya suna bi a maida musu kuɗin da suka bada ko kuma jiki ya tsami. Wasu kuma sun rungumi kaddara. An yi banga da hayagaga, hargowa da gutsulutsu ma da ɗauki ba daɗi da coge na hargowa na dabarun da za a bi a daƙila wanda ake ganin alamun nasara gare shi. A wasu jihohin lamarin na daban tsoro. tun da nake ban taɓa ganin tashin hankali kamar yau ran ɗan adam ya fi siyasa lafiyar ɗan adam ta fi siyasa laifi na ce ina takarar gamna an ce kada na tsaya na ce sai na tsaya ina jin ina gani na ce to in dai wannan haka ake mulki na haƙura da shi da takarar da komai a ce a kashe wani a kaina to wannan abin ya fi na haƙura na ce zama haƙura kan da aka yi musu bai iya zuwa wannan wurin ba sai da na shiga motar security na sa life jacket Shin me ya janyo haka? Dr. Awal Abdullahi ya amsa fatawar. Wato shi zaben da aka yi nufin da gwani da jam'iyyu suka yi ya kasu kashi uku. Bangaren farko shi ne wa'anda al'umma ne da kansu su ga cewa wa'anda suka zaɓa ko wakilansu na baya ba su yi masu ba su taka rawan gani ba da haka su da kansu suka sake zaben su suka canza su da wa'ansu wanda suke ganin cewa sun fi su cancanta. Kashi na biyu su ne waɗanda gwamnonin jihohi su da kansu saboda wani dalili nasu suka zaɓi waɗansu mutane domin su canza su su canza waɗanda suke kan madafin iko da waɗanda su suke ganin a wajensu su suka fi cancanta ba wai dan al'umma ne suke son waɗancan ko kuma dan sun fi dan ba su cancanta ba a'a sai dai dan saboda wani ra'ayi nasu sai kuma waɗanda su kuma wannan juyin juya halin yanayin uh, rayuwa a uh, harkokin tattalin arziki harkokin tsaro a uh, ci gaban ƙasa wannan juyin juya hali su kuma ya shafe su wanda ba don sun aikata laifi ba ba don ba a san su ba amma wani yanayi ya kawo wanda haka kurin ya zama to jam'iyyar su ita ce matsala ba wai su a matsayinsu na mutane ba a nan kenan abin da nufi an dubi mutum ne ba an dubi jam'iyya ba aka yi wannan juyin hali wayannan su ne kashi uku ko yanayi guda uku da aka shawarar da zan bayo al'umma shine su wa'yancan da suka karɓi kuɗi suka zaɓi wa'yanda ba cancanta suka yi ba amma sun zaɓe su don kuɗinsu su don kuma biyan su da suka yi domin su zaɓe su wannan ya rage ga al'ummar gari idan an zo zaɓen duka gari kar su bi abin da zai zamanto ya cutar da su ya cutar da ƙasa ya cutar da al'umma ya cutar da zaman lafiya da ci gaba su koma su dubi cancanta ba jam'iyya ba. A wata damar da ya samu tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya ɗora laifin sakamakon zaben fidda gwani akan gyaran da aka yi wa dokar zaɓe. Inda ya ce Let me use this unique opportunity to comment on something that is quite disturbing considering the primaries that is going on in Nigeria now. The National Assembly made alterations to the electoral law, and now only what they call elected delegates are to elect people that will vote. One day, the whole Nigerians will wake up and say they are voting for a president. Who presented this presidential candidates for you, very few people. And present somebody. Ya ce babban abin takaici ne da ɓacin rai game da wannan zaben fidda gwani da aka gudanar a Najeriya. inda 'yan majalisar ƙasa suka yi wa sashen doka na 84 gyara ta yadda sai wakilai 'yan kalilan waɗanda aka zaɓa su ne kawai za su iya zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa. Ya ce za a wayi gari ranar babban zaɓen da za a zaɓi shugaban ƙasa mutane masu ɗimbin yawa su fito don zaɓen mutum ɗaya wanda mutane 'yan kalilan suka zaɓa. In one way or the other, those who created this world do their magic. But there's a particular state conference in Bayelsa State made up of only two words, and every ward has three elected delegates. So it's only six persons that will decide the candidate, say for PDP. And meanwhile, four people are interested in contesting. Six people will select among these four Ba ya ba da misali da jiharsa ta bayelsa inda ya ce akwai wata mazaɓa ta jiha mai ward guda biyu kacal kowace ward na da delegate guda uku kenan suna da shidda ya ce to idan misali an sami 'yan takara hudu na shugaban kasa a wannan wuri kenan mutum biyu ne kacal za su je su zaɓi wanda zai yi takara ya ce to da saki. and let me use the opportunity to advise the national assembly that laws must be designed to solve problems, not designed to create problems. And laws must be made nan ne ya ba da shawarar cewa kamata ya yi 'yan majalisar ƙasa su rika yin dokokin da za su magance matsala a maimakon hassasa ta. Suko matan Najeriya akasarinsu sun yi manna da zaben sanata Aisha Dahir Muhammad ta yi takarar gwamna a jihar Adamawa karkashin tutar jam'iyyar APC inda har matasa suka ji daɗi suka yi mata baituka biyu. San shabi malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. Kamar da yanzu kuma sai labarai a takaice. Wasanni a takaice. an kammala hada-hadar kasuwancin sayar da kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila tsakanin mamallakin kungiyar mai barin gado roman abramovich da kuma hadakar kamfanoni a karkashin jagorancin hafshakin attajiri dan kasar amurka todd boyle a yau litinin aka rattaba hannun sauya shugabanci da mallakin kungiyar tare da amincewar dukkan hukumomin da ke da ruwa da tsaki ciki har da gwamnatin birtaniya wanda ya kai karshen zamanin abramovich dan kasar rasha na tsawon shekaru goma sha tara yana tafiyar da kungiyar adadin kuɗin da aka yi cinikin kungiyar ya kama fan miliyan dubu hudu da miliyan ɗari biyu da hamsin inda gundarin kuɗin da aka sayi kungiyar ya kama fan miliyan biyu da miliyan ɗari biyar tare da yarjejeniyar rarar asusun tafiyar da kungiyar na tsawon shekaru fiye da goma da ya kama fan miliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai da hamsin tun a watan maris ne aka saka kungiyar ta chelsea a kasuwa sakamakon takunkumin da gwamnatin birtaniya ta kakabawa Bromovich. bisa tuhumar dangantakarsa da shugaban rasha vladimir putin a mamayar da kasar ta rasha ta kai wa ukraine hadakar kamfanonin na boyle sun yi takarar samun mallakar kungiyar ne da takurorinsu goma sha daya a fafutukar da aka soma tun a ranar biyu ga watan maris a ɗaya bangaren kuma rahotanni na tabbatar da yiwuwar komawar dan wasan tsakiya na barcelona usman dembele zuwa kungiyar ta chelsea a wannan bazara wasu majiyoyi na bayyana cewa tuni da dan wasan dan kasar faransa mai shekaru 25 inda zai kasance cefani na farko da sababbin mamallakan kungiyar za su yi bayan cin daidaiton sayanta a yau litinin chelsea ta sami nasara akan kungiyar psg ta kasar faransa da ta nuna sha'awar dan wasan domin cike gibin angel di maria da kuma bukatar dan wasan ta kilian mappe da ya gabatar mata na sallamar nema da sayo dembele a yayin da take neman ya ci gaba da zama a kungiyar ko bayan psg ma manyan kungiyoyi da dama suna zawarcin dembele wanda rahotanni suka bayyana cewa ya zaɓi ya sake haɗewa da tsohon kocin sa Thomas Tuchel a Chelsea. Dembele ya koma Barcelona ne a shekara ta 2017 inda ya sami zura mata kwallaye 32 a cikin wasanni 150 a yayin da kuma ya kwashe tsawon lokuta yana fama da rauni. Kwantaraginsa na shirin kaiwa ƙarshe da Barcelona a 'yan makonni masu zuwa a yayin da wasu majiyoyi suka bayyana cewa bai da ra'ayin wani sabon kwantaragi wanda hakan zai sauƙaƙa komawarsa chelsea a ƙasar spain ɗin kuma shahararren ɗan wasan ƙungiyar real madrid maceo ya tabbatar da cewa zai bar ƙungiyar a wannan bazara bayan kwashe tsawon shekaru goma sha biyar yana taka leda a ƙungiyar maceo ɗan ƙasar brazil ya koma barcelona ne a shekara ta da bakwai inda ya sami nasarar lashe kofunan gasanni har ashirin da biyar kuma yanzu haka yana rike da mukamin kyaftin ɗin 'yan wasan ƙungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya to labaran wasanni kenan yanzu kuma ga labarai a takaici To a takaicen Kafar yada labaran Faransa ta BFM TV ta ce an kashe wani ɗan jaridar ƙasar ta Faransa mai shekaru 32 a yau Litinin a gabashin Ukraine, wanda harsashi ya same shi a lokacin da yake tattara bayanai game da wani aiki na kwasar 'yan ƙasar ta Ukraine daga wani wuri. Tashar talabijin ta BFM ta ce an kashe ɗan jaridar ta Frederick Leclerc Imhoff ne a lokacin da yake hada labarin wani aikin jinƙai a cikin wata motar yaƙi mai sulke a kusa da cv Severodonetsk wani muhimmin birni a yankin Donbass da ke fama da ƙazamin fada na sojojin Rasha da Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga ukraine da kuma neman matsawa rasha lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi shugaban majalisar tarayyar turai charles michael ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar rasha To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita halifa Kabir Isa wacce ta ni gabatarwa sai Julie Letters Gresham ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu Zainab ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.